shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda ya ƙaddamar da ayyukan hanyoyi da gadoji da sauran ayyukan more rayuwa a yankunan kafancan da ke kudancin jihar Kaduna da kuma ƙwaryar garin Kaduna. Ya ce Kaduna ta canza fasali ƙarƙashin gwamnatin Malam Naso Amir Fa'in da ta kawo wasu sabbin sauye-sauye. You have done to me what uh, used to be done culturally to young people, wuji-wuji ina gabas. A ɗauki yaro a zagaya da shi a zagaya da shi a yadda shi a ce ina gabas sai nuna yamma ko kudu ko arewa. in Kaduna for all the time. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce Kaduna gida ce a wurina, amma yanzu fa da ƙyar zanga ne gida. Gwamna ka dage wajen sauya fasalin Kaduna kuma mutane na ta yabawa. And people throughout the country are appreciative. tuni dai jam'iyyar pdp mai adawa a jihar kaduna ta yi marhaban da zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari kaduna amma ta ce ziyarar kuma siyasa ce tsantsa inda ta kalubalanci gwamnan jihar Kaduna da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari cewa su wuce birnin Gwari da Giwa don jajanta wa mutane waɗanda ke fama da hararen 'yan bindigan da ke ta kashe su. Alhaji Ibrahim Aliyu Sono shine sakataren jam'iyyar ta PDP a jihar Kaduna. Mun yi murna da zan shugaban kasa tunda ya zo kasar mu ne kuma an ce ya zo kaddamar da ayyuka ne sai dai tambayoyin mu guda biyu ko uku. Na farko dai shi mai girma gwamna a da ya ce shi baya kaddamar da aiki sai ga aiki a kasa. To yanzu mai yiwa saboda siyasa ne saboda an ga za a gama ba a komi ba aka kira mai girma shugaban kasa ya zo kaddamar da aikin da ba a san ko a kan nawa ne aka gudanar da wannan aikin ba kuma ayyuka ma da ba a gama ba. So tunda ana neman mukamin kila shi sa ka kira shugaban kasa kan wannan. Sannan aikin da aka bada a nawa ne kuma ga kambin bacin da aka ciwo ma al'umma sannan tunanin mu na biyu shine mun dauka mai girma shugaban kasa in yazo za a kai shi binnin gwari ko za a kai shi gwiwa ko za a kai shi igabi saboda rashin tsaro da kiwa mai girma gone gabatar da wannan rashin tsaro to wannan mun dauka wannan ne abin da zai yi to amma ba mu san menene yasa zai wannan abubuwan ba sai dai kuma jam'iyyar APC mai mulki ta ce gajiyawar jam'iyyar PDP ce ke sa ta korafi game da ayyukan da gwamnatin APC ta yi in ji sakataren yaɗa labaru na jam'iyyar apc a jihar kaduna alhaji salisu tanko sono na san a ce an zo an buɗe aikace-aikace na raya ƙasa a jihar kaduna gaskiyan al'amari sun da aka ƙirƙiri jihar kaduna ba a taɓa yin dunkulallun aikace-aikace irin wannan ba kuma kamar yadda suke magana cewa an cika kuɗin aiki ko a ringizan aiki ba ka ma iya yin arin gizo ko tunanin arin gizo sai ka aikin akwai wanda suka suka gwamnati a jihar nan wanda yake abubuwan da ya kamata su yi ba su yi ba sun yi kokarin su gane cewa mun kasa cika alƙawuran nan su samu abin da za su yi kamfen a zuwa yau ba wani abin da muka ɗauka ma al'umman jihar Kaduna alkawari muka kasa cikawa ko da ba za su iya cewa alasan barka ba ya kamata su goya ma al'umman jihar Kaduna baya a matsayin cewa sun samu gwamnatin take musu aiki ziyarar aiki ta shugaban ƙasa Muhammadu bara a jihar Kaduna dai ta kwanaki biyu ce inda a daren nan zai halarci taron cin abinci da jami'an gwamnatin jihar Kaduna sannan gobe Juma'a kuma zai wuce Zaria don karkare kaddamar da ayyukan da gwamnatin jihar Kaduna ta yi cikin shekaru shida da wasu watanni. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.